Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai radio amfani, sarauniya, fara'a, noma, lord da kuma niyya. a kuma na iya samun mu alfa rediyo na kumasin da ke kasar ghana su kuma suna na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu haro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansin Kuma bayan labaran duniya za ku cewa 'yan gudun hijira har su sama dubu ɗari biyu ne daga Najeriya da Mali suke tsugunne a Difa na jamhuriyar Nijar. sai kuma usman ahmed kabar da zai shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba kanar ruwan muktar abbas daga ghana ya kawo mana labarun da suka ɗauki hankulan jaridun kasar ghana daga nan sai sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban sudan ta kudu salva da shugaban 'yan tawaye rek mashar sun haɗu gaba da gaba a jiya laraba wadda ita ce haɗuwarsu ta farko cikin shekaru biyu taron wanda aka yi a addis ababa babban birnin habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkurin da ake na shawo kan rikicin da ake yi na tsawon shekaru biyar a wannan ƙasa rikicin ya laƙume rayukan dubin dubatan mutane kana ya tilasta wa kusan mutane miliyan hudu ficewa daga gidajensu zuwa yanzu ba a san makomar ko kuma sakamakon wannan gana da shugabannin biyu suka yi ba amma kuma masu lura da lamura na ci gaba da sa ido kan wannan tattaunawa wata babbar jami'a mai fashin baki a kungiyar da ke bincike kan rikice-rikice da ake yawan samu a sassan duniya mai suna casey copeland ta ce har idan har shugaba ke da mashar suka fice ba tare da an cimma wata matsaya ba hakan zai ɗora alamar tambaya akan ƙungiyar raya kasashen yankin ta igat mai ɗauke da mambobin kasashe takwas kan ko tana da tagomashin da za ta iya sasanta wannan rikici a wani yanayi da ake mai kallon abu mafi mahimmanci na sayin manufa da gwamnatin shugaba donald trump ta yi cikin watanni goma sha bakwai da ta yi wato tana mulki trump ya sauya wani tsari ya kuma ba da umarnin na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba inda suke dokar nan da ta ba da damar a raba yaran bakin haure da iyayensu da suka shiga amurka ta kan iyakar kudancin kasar da mexico ba bisa ka'ida ba yayin da ke rattaba hannu akan wannan sabon umarni gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa wani gangamin siyasa a jihar minnesota a jiya laraba shugaba trump ya ce wannan mataki ne na kokarin barin iyalai tare da kuma kokarin ganin an samu kan iyaka mai cikakken tsaro sai wannan tsari da trump ya yi ya biyo bayan suka da jami'an republican da na democrat suka yi ta yi waɗanda suka haɗa kai suka kira lamarin na raba yara da iyayensu a matsayin rashin imani matakin karɓe yaran ya bar iyaye cikin rashin tabbas kan inda 'ya'yansa suke ko kuma ta yaya za a sake haɗa su wannan umarni zai fara aiki ne nan take bayan rattaba hannun da shugaban ya yi a cewar jin hamilton mai baiwa babban attorney general ɗin amurka jeff sessions shawara amma ya ce akwai matakan da za a bi wajen aiwatar da wannan umarni da gabanin faro hakan matakin da shugaba trump ya dauka na raba iyaye da 'ya'yansu ya sa wasu kamfanonin jiragen sama na amurka suka nemi gwamnatin kasar da kada ta yi amfani da jiragensu wajen safarar jami'anta da ke rakiyar yaran da aka raba da iyayensu a kan iyakar amurka da mexico kamfanin jiragen american da united da na frontier duk sun nuna a aniyar su ta kin yin safarar jami'an kula da shige da fice a ƙarƙashin wani kwantaragi da suka yi da gwamnati a wata sanarwa da kamfanin american airline ya fitar ya ce matakin raba 'ya'ya da iyayensu ya saba abubuwan da kamfanin ke darajawa wani ma'aikacin jirgin sama da ake kira hunt punkist ya rubuta a jaridar houston chronicle cewa sau biyu ana jigilar jami'an shige da fice tare da yaran da suke yi wa rakiwa zuwa wani keɓaɓɓen wuri da aka ware musu amma ya ce bayan da ya gane abin da yake faruwa sai ya sha alwashin zai fice daga jirgin idan har aka sake cewa za a yi wannan jigila saboda wannan mataki a wasa da gwamnati ta ɗauka tare da haɗin kan kamfanin da yake aiki mataki ne na nuna rashin sanin ya kamata ita dai hukumar tsaron cikin gida ta homeland security ta kwatanta matakin da kamfanonin jiragen suka ɗauka na ƙin jigilar yaran a matsayin abin takaici labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani hari da mayakan taliban suka kai da goshin asuba a yammacin afghanistan ya yi sanadin mutuwar dakarun gwamnati talatin wanda shine hari mafi muni da kungiyar ta kai tun bayan wata matsayar tsagaita wuta da aka cimma ta wucin gadi a lokacin bukukuwan sallah jami'an cikin gida sun ce kungiyar ta taliban ta kai harin ne a wani matsugunin dakarun kasar na musamman da ake kira afghan national army a jiya laraba a gundumar bala mugrab da ke lardin bagdis harin ya haifar da musayar wuta inda aka samu jikata a dukkan bangarorin biyu gwamnan lardin abdulgafur malik zai ya faɗa murya amurka cewa an kashe dakarun ƙasar talatin a wani harin kwantan ɓauna da aka kai akan ayarin motocin sojojin ƙasar yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa inda ake gwabza faɗan domin suke ɗauki wani kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar a kabul ya tabbatar wa murya amurka cewa an kashe dakarun kasar sha uku kana an jikata wasu takwas sai dai jami'an yankin sun ce dakarun kasar su ma sun jikkata mayakan taliban inda suka kashe 15 daga cikinsu murya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun 'yan gudun hijira wanda yanzu haka akwai 'yan gudun hijira sama da dubu a difa da suke 'yan Najeriya ne da Mali ga dai Sulaiman bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton. Mutane sama da 200,000 'yan Najeriya da 'yan Mali ne suka tsero jamhuriyar Nijar a shekarar 2012 da nufin samun mafaka a yankin Difa a sanadiyar rikicin Boko Haram da waɗanda ke hijira a yankunan tilaberi da tawa biyo bayan ɓarkewar yaƙi a arewacin mali a albarkacin ranar 'yan gudun hijira ta duniya hukumar unhcr ta shirya wani baje kolin kaya domin su a birnin yamai sunana wala daugas na aihu can an haini can manaka mali shekara shida yanzu muna nan muna son mu koma babu hanya tun da an can an ce an komo da ni sai sai wahala muna sai da siminti muna zub da kasa muna buga burki muna sai da dan kadan kadan yana iya mutum yana samu dan yara su ci yayi shekara na shidda kenan muna nan dai muna jiran Allah Allah ya sa eh, masalan nan ta yi in Allah ya sa ta saya sannan muna komawa gida tun mutum yana yana eh, kasa waje ba su ba cikin gidansu suke ma bai shi Sunana Usman Maunde, abin da sani baro mana ka tashi hankali. akwai hwadace-hwadace akwai kashe-kashe babu inda mutum ke samu yin zamna akwai kwace-kwace a amshe mu mutum arzikin shi duka a kore shi ko a kashe shi ya yi sa'a ya tsira da ran shi don shi ne mun ka tsiro mun ka zo mu samu kanmu mu da iyalinmu muna nan zamne a hannu ashayar da mun ka zo na an tarbe mu da hannu buibui ashayar ta tarbe mu da hannu buibui cin mu da shan mu suna kula da mu komi da komi yanzu ka alhamdulillah ba kawai da mun kai to kasan mu bayanai sun yi nuni da cewa matsalar yan gudun hijira wani ciwo ne da ake yi wa magani kai yana kaba bisa la'akari da yadda yawan yan gudun hijira ke karuwa a kowace shekara a sanadiyar yaƙe-yaƙe da tashe-tashen hankulan da ke ƙara ɓarkewa in ji babban kwamishinan hukumar unhcr philippe grandi da ke ziyarar aiki a nan nijar a wannan rana ta 'yan gudun hijira donc les gens qui fuient les guerres les persécutions les violences on est passé de 66 euh, et demi millions et demi à 68 millions et demi yana mai cewa a bara an kista cewa 'yan gudun hijira miliyan 66 da 500 ne ake da su a duniya yayin da a bana aka gano cewa adadinsu ya haura zuwa miliyan 68,500 a saboda rashin samun ci gaba a yunkurin warware rigingimun da ake fama da su misali a shekarar 2017 rikicin kasar gambia ne kawai aka yi nasarar magancewa shi ma a dalilin jajircewar kungiyar sai yawo in ji kwamishinan na UNHCR. yabe deja 50,000 déjà 50 000 les troubles. Ils sont tout de suite Bayyanar waɗannan alkalma wani abu ne da a yanzu haka ya fara haifar da ayar tambaya a zukatan jama'a. Malam Zabairu Musa wani ɗan jaridar da ya saba ziyartar 'yan gudun hijira na da damuwa a kan wannan lamari. Mata da yara ƙanana su ne suke shan wahala. Ana nuna cewa a cikin kimanin miliyan 68 da ake da akwai fiye da rabi dukansu mata ne da yara ƙanana. Idan ka duba mata mutane ne masu karamin ƙarfi, yara mutane ne masu karamin ƙarfi kuma su wannan yara in dai suna cikin halin gudun hijira ba su da damar su je su karatu ba su da damar su je su yi wasu abubuwa da zai kawo ci gaba a al'amarin duniya. Ina ganin ya kamata a duba a gani kuma ma ba a iya ba tsaye da eh, alamar gudun hijira ya kamata dai a ɗauki mataki na yadda za a rika kare yara da kuma mata a cikin wani al'amari. Wani abin da ke kokarin dagula lissafi akan maganar ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira shine batun bakin haure da a halin yanzu ke canza kamanni daga 'yanci rani zuwa masu neman mafakar siyasa. Dalili kenan da Filipe Grandi kafin ya iso Nijar a jiya talata ya biya kasar Libya inda ya ɗauko bakin haure sama da dari a cikin jirginsa. waɗanda gwamnatin Nijar ta amince ta ba mafaka haɗe da wasu 'yan Eritrea da 'yan Somaliya kimanin 1,200 waɗanda tuni aka yi wa sansanin wucin gadi a birnin Yamai. J'ai voulu faire le geste de voler de Tripoli à Niamey sur un vol d'évacuation. Il y avait 122 réfugiés de plusieurs pays. Wannan ya sa hukumar UNHCR ta fara kiran masu hannu da shuni irin su bankin duniya su tallafa wa ƙasashe irin su niger. a sakamakon ba da haɗin kan da ake samu daga gare su wajen karɓar waɗannan mutane bubakar sido jami'in hulɗa da 'yan jarida ne a hukumar 'yan gudun hijira reshen Nijar. Ya za a yi a taimaka kasashe wanda suke taimaka ma 'yan gudun hijira wanda suke taimaka ma wanda suke zuwa wani wuri wacce haure a taimake su. Kenan su kungiyar nan ya diba da bank mondial su gani ya za su yi su taimaka ma eh, kasashen kamar ni niger kasashen da wanda ba su da karfi su taimaka musu kenan har da wannan ma ya kawo su niger in an samu yadda za a kama ma gwamnati mutanen sun zo su ma ana kowa suna koyo koyo wasu aiki suna zuwa lokal kun ga duka wannan karuwa ce na nijar shi ma don eh, nan eh, hanyoyi wanda kun san dai ana bukatar da shi akwai eh, likitoci ecole da komi da komi da kuka sani wanda karamika an yi hanyoyi da wanda ake kula da ayi sai a kula a jara ma mutane rayuwar nasu cikin wannan za a diba yanzu haka hukumar UNHCR na jiran amsa daga wasu tarin kasashe da suka dade da daukan alkawalin karbar mutanen da ke neman mafakar siyasa kwatankwacin waɗanda aka jibge yau sama da watanni a nan Nijar. Saboda haka Filipe Grandi ya bayyana cewa zai sake tunatar da su akan wannan magana a yayin taron kolin da za a ranar litinin din da ke tafe a birnin geneve Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ja don sun kawo hijja, hamani aboki Barma kuma a ci da shakatawa da wannan faifan. Musa a yau sun sabunta, more zumai sun sa da zumunta, ya mai gwada ba shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga, mu ce fadar abijan maga, ga fufu ya banya yana yanga, don ko baya da abin tsarga, a ƙasar da ba wasu ‘yan darga, kuma hau mota mu ce mali, sun ɗau ‘yanci babu jidali. yanzu sun tashi biɗar jali ga maddibake ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sabsabko ko mu ga mulkin nan na dabidda ku a ƙasarsa da kansa suke iko ba kajin ga wani ya yi soko daga nan ne zan bi tsawon kogi mu yi ban kwana da mutan bangi sai barzabir mu gano dangi sun takura sun balle kangi don yulu ba shi abin zargi mu ketare kogi sai belji na duba ƙasa da yawan jeji sun ɗau yanci kowa ya je tuni kongo suke yin ƙaraje ba sa ƙaunar mulkin belje allah allah allah haɗa kan mu afirka mu sojo to allah ya ji ƙan abubakar ladan har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan nan birnin washington dc kuma yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda ya yi karatunsa har zuwa gama jami'a na aikin jarida, wanda kuma yana aiki da wani gidan rediyo a tarayyar Najeriya. wanda kuma a bakinsa za mu ji tiryan-tiryan ko shi wane ne ya aka ya tsallake saratsin cewa shi bai yi bara ba bai kuma danganci abin da ya shafe ta ba sai dai karatu wanda gashi ta kai shiga aikin yi duk wada yana da bukata ta musamman wanda kafarsa take da dan nakasu saboda haka sai ya biyo mu nakasa ba za ta zama kasa Ah, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To da muke magana cikin shirin namu na yau. Sunana Dukko Ibrahim Musa. To Malam Dukko na san ah, mai sauraro zai san ya san menene sana'ar ka na aiki kake. Eh, bi ɗan jarida ne kuma mai magana a rediyo. duk a wannan shiri na nakasa ba kasawa ba kullum abin da yake bincika shi ne zakulo mutane hazikai waɗanda wasu za ka same su da lafiyar su wasu kuma ka same su suna da wata bukata ta musamman a jikin su ko rashin gani ko rashin kafa ko rashin hannu amma kuma za ka same su ba su taba bara ba ma ba kuma sayin ta sannan suna da ayyuka kamar yanzu kai wace irin bukata ta musamman take jikinka ko wace irin tawaya ce a jikinka amma kuma ga kaɗan jarida. Eh to na kasan dai ta kafa ne kafafuwan dai a lankushe suke amma kuma bai hana ni komai ba dan hmm. har kullum ina yi warai dukan moto hawan shi babur komai kai matasa ne yawanci zaka ga a Najeriya duk wanda yake da wata tawaya ko kuma aka ga ya dinna kasa kadan za a fara tunanin a ji tausayin shi a ba shi sadaka a ku taimake shi maimakon a tunanin kai ina zaka shiga makaranta a wani ina kake karatu ya za a taimake ka kana da magana da zaka yi akan wannan eh nawa jawabin kan wannan al'amarin ne. a nan mu najeriya akwai muna yawanci manyan mu ko shugabannin mu suna sakaci a wannan fannin saboda ne mm. da ka ga mutum a nakasassu karami mm. bai kamata a bar su a hakan ba saboda ne taimako ya kamata a musu mm. wurin ganin cewa sun samu bunƙasa da kuma cin gashin kansu na shi bunƙasa ta fannin da suke so ko sana'an hannu ko a je makaranta a je a karatu hmm. daga nan a samu musu aiki a dan dai ba su kauce hanyar ta zuwa neman maula ko hmm. bara ne ko bin yawa da hmm. neman da ko ba a yawa inda na gan shugabannin suna gwiwa a kasashe nan saboda ne ba su fasa taimakon eh, nan kamar irin mu haka To yanzu misali kai yanda ka taso rayuwar ya aka yi ka taso har ka iya kaucewa baran nan wace hanyoyi ka bi koko iyaye ne ko ya abin yake ba mu labari mu Da farko dai gaskiya iyaye na na tashi ne na same su su ma ba wanda suke ba su da kokari ne Dan da baki ɗaya mama na yar kasuwa ta a lokacin kan su. Hmm, baba na manomi ne. Hmm. Eh, manomi ne. Kuma hmm. ya rasu. ta wannan fannin ma ta tasan shi an samu ana ɗan ba ni taimako ina zuwa makaranta ina mm. abin nan har ka mm. Allah ya da suwa mm. eh, da na kara eh, eh, diploma ɗina don a nan kabinan mai diploma sai ga shi nan maman nawa ta samu ciwo har Allah ya kawo da rasuwanta. Allah ya ji kanta. Amma na ɗan samu karanci saboda na ɗan ɗan ɗan lokacin su kan kasan kama in koma HMB ka wato digiri kenan. Amma da kan bai ya' kokari da alhamdulillah bayan ma na kare don teachers college ne mm. bayan na kare wannan Allah ya taimake ni wani bawan Allah ya samu aikin koyarwa a mm. wannan lokacin da mm. ina da cikin wannan koyarwa na zuwa makaranta har da taimakon iyaye har Allah ya sa na kare diploma iyaye na suka da su eh, na ci gaba da aikin da akai akai har na samu na yi wannan da yanzu kana da iyali misali? yara. sun kai nawa yanzu misali? Alhamdulillah guda hudu. To yaya kake tafiyar da su a matsayinka na wanda kake ga gaƙila yanayin ƙalubalen rayuwa kuma na tabbatar Allah ya sa ranka lafiyayyu ne. yaya kake tafiyar da rayuwarsu don ganin cewa ko da sun gamu da wayanda suke da irin wannan larura ko makamanciyar irin wanda suka ga kila mahaifinsu da ita za su iya tunanin cewa kai wannan buƙatar taimakon da yake ba na a bashi sadaka ba ne na maganan cewa a taimaka musu ne a cikin al'umma da yin karatu da makamantan haka ta yaya kake kawo yaranka a cikin wannan babban maganar shi ne a kabara kamar ka sani ni na tasiri ne ni ina jin tasiri mutum sai ba ka sani mm. ina jami'a mm. haka kuma tarbiyyar da yara bisa kan ko ma mutane babban abu ne ga kowane mai gida mm. magidanci ya tarbe da yaransa. a kan mm. tausaya ma wayansu da ba su da hali ko wayansu da haka haka zalika ni ma yara na ina tarbe da su akan tausaya ma mutane mm. ko da ma sun ga mutum da ba ko da ma zai cutar da su ne su gan cewa sun kokari sun taimaka ma wannan mutum saboda a samu a wadatar da wancan mutumin Mm. ga wannan in yadda kowane iyali kowane magidanci yana wannan ga yaransa yana tarbiyyar da su akan wannan mm. gaskiya ba za a samu matsaloli da yawa ba a nan a nan bangaren da muke yana ta duniyan bangaren duniyan nan haka saboda me mm. yawanci aka ce za ka gan cewa mutum ne baya so ya ma wani dan uwansa a wannan kuma ba kyau don a duniyan da ake yanzu wanda baya so ya ma mutum gaskiya ba mutum ba ne amma yanzu misali to bari mu koma mu dan ah, ka zan ni program din ko in ce shirin nawa yakan daki jaki yadda ki taiki ne duk gaba daya ba daya yake duka bar daya ba yan siyasar mu an dade da kai musu kukan ayi doka ta kiyaye yanci mutuncin masu bukata ta musamman da makamantansu a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka karatu kan ya waye kuke ganin kawai fa sai an buɗa muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamancin haka kamar da ka sani ne ni ni bangaren kai na zai yi hmm. ni a takaice tunda Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar na makaranta har Allah ya ban aiki ina yi to ni ko damuwa da wani wani kungiyar dan gabaki ɗaya yan siyasa mu manyan dalili ne gabaki daya hmm. da zaran ka kai musu kuka kana ganin kai ka zama maula ne mm. kuma da ma kana da wani eh, NGO da kake suka setting up ne ga abin nan saboda a samu a cima burin irin mm. na abubuwan shi ba ya kwata kwata ka zo musu maula ne ka zo ka yaudare su ne ka zo ka karbi kuɗi mm. amma sun ba sun gaba sai su zo su nene ka don ka musu aiki ko ka kaɗa ƙuri'a yawa ko ka kaɗa musu ƙuri'a don su musu za mu su cima burin su kasan eh. gwamnan kuma ba ne mai kyau ba kuma ni gaba ke ta kwata kwata ma'amala da da ɗan siyasa gaskiya ina taka tsantsan da wannan abin kan yi ilimi dan ka zamo baragon al'umma madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. na kasa ba za ta zama kasawa ba. To a gaida Malam Usmana yanzu kuma ga Ruluwan Muktar Abbas da labarun da suka ɗauki hankulan jaridun Ghana. Za mu fara sharhin jaridun ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarin ta yau a shafin farko shine kuma wata mace likita da wata jinjira da wasu mutum guda hudu sun rasa rayukansu a ambaliyar ruwa. Jaridar ta nuna a shafi na uku cewar wasu mutum guda shida sun ka hada da wata likita mace da wata yarinya a watanni guda biyu sun rasa rayukansu da wasu mutanen guda hudu a ruwan da aka yi kamar da bakin kwarya a ranar litini da dare a nan akra da kuma ho har yau a shafin farko na jaridar anwari dola miliyan hamsin na raya yankunan zango sai kuma wannan labarin inda anas ya karyata ikirarin da yanta ciki yi na bayar da kuɗi da kuma kuɗin hotel-hotel yanzu bari mu duba sauran ƙananan jaridun ƙasar da farko daily guide daily guide ta rubuta a shafinta labarin wani kuɗi da ake ikirarin wadda ya kama dala miliyan goma sha uku domin raya yankin jihar yammaci da aka zargin cewar tsohon shugaba Mahama ya yi sama da faɗi da shi kuma ofishin tsohon shugaban ta fito ta karyata wannan. Har yau dai Daily na alkalai sun kwace salular 'yan jarida. Sai kuma wannan labarin har yau mutum bakwai sun rasa rayukansu a ambaliyar ruwa. Mun duba jaridar Ghanaian Times babban bala'i. Wannan labari ne dai na mutuwar likita da jinjira da kuma wasu mutane. Sai kuma labarin nan inda wani mai maganin gargajiya ya sami kansa a cikin tsaka mai wuya. A dalilin ya auri wuri wata yariya mai shekaru goma sha shida sai kuma wannan labarin inda wani mamban majalisar dokoki na jam'iyyar ndc a ya yi murabus har yau dai a jaridar ta ganiyar times yara dubu goma sha biyar ke mutuwa da cutar nan da ake cewa sikisel duk shekara the chronicle Matasar Sankore sun daddatsi soja wadda ke akan aikin kare gandun wannan yanki. Sa'an nan matasan Konkomba sun yi tir da Allah wadai dangane da irin arangama da ke faruwa tsakanin sojoji da 'yan sanda. An mun leka jaridar Heritage ko wannan labarin ne. Auren jinsi ɗaya ba shi da makama. Nana Bram wani sarki ne ya yi tir da Allah wadai da matsayin ƙasashen yammaci. da wannan sharhi na daily heritage muka iso ƙarshen sharhin jaridun ƙasar na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana Assalamu alaikum ya Hausa na murya Amurka suna na magaji su ba zai da garki lokal mai jiga state. Sayan Hausa don Allah ku isa mun da sako na zuwa ga mataimakin shugaban karamar hukumar garki Alhaji Mustapha Mahmuda Gwarzon garki dan Allah ya sa baki ya taimaka a gyara mana hanyar da ta taso daga cikin daga koren dan batta zuwa sakiya zuwa Tola zuwa zai da wannan hanya ta cinye mana tuwa gwariya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana ne ne Inuwa Abdulmalik Unguru shugaban shugaban matasan kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar yobe a yau ina son na yi kira ga mahukunta a karamar hukumar unguru akan ya kamata su tashi tsaye wajen jan kunnen wasu matasa da sai ɗaya hoton wasu 'yan siyasa idan wasu 'yan siyasar sun zo suna liƙa hoton wanda suke goyon baya Assalamu alaikum ni kuka gwamnan bi ina siyawa abin da yake faruwa ga waɗanda suka yi gudun hijira zuwa zuwa makarantar da firamare ta Namoda da ke nan na Namoda. Kuma da fatan gwamnatin jiha za ta ɗauki mataki da gwamnatin tare a kawo mafi ɗauki Allah sai ya sa kayi. Salamu alaikum mai magana a ran jiya haya an muhammadu da sun ban da ke jerin karamar hukumar a jihar Najeriya a tarayyar Najeriya. ra'ayin ta kamar magana da yake a kan sha'anin wutar lantarki a Najeriya to mu a bangaren mu ya rage da yau domin yan shekarun tun daga shekaru goma sha biyar da muka samu. Assalamu alaikum murya Amurka. Ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina ba tsararrar bakin KTTV. A kasafin kuɗi so uku gwamnatin Najeriya na yau ga za ta yi na hudu. Allah ya sa talakan Najeriya ya gani a ƙasa. sauran waɗanda da suka wuce to talakan najeriya a sama ji labarin an yi yin kuɗi allah sa wannan ya gani a ƙasa a huta lafiya to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaban sudan ta kudu salva kiir da shugaban 'yan tawayen rek mashar sun haɗu gaba da gaba a jiya laraba wadda ita ce haɗuwarsu ta farko cikin shekaru biyu taron wanda aka yi a addis ababa babban birnin habasha na zuwa ne a matsayin wani yunkuri da ake na kawo karshen shekaru biyar da a kwashe ana yakin basasa a sudan ta kudu wacce ita ce 'yar autar ƙasashen duniya rikicin ya laƙume rayukan dubbin dubatar mutane kana wa kusan mutane miliyan hudu ficewa daga gidajensu a wani yanayi da ake mai kallon abu mafi mahimmanci na sauya manufa da gwamnatin trump ta yi cikin watanni 17 da take ta kwashe tana mulki trump ya sauya wani tsari ya kuma ba da umarnin na gashin kansa wanda ba sai ya nemi izinin majalisar dokoki ba inda ya soke dokar nan da ta ba da damar a raba yaran bakin haure da iyayensu da suka shiga amurka ta kan iyakar kudancin kasar da mexico ba bisa ka'ida ba yayin da ke rattaba hannu akan wannan sabon umarni gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa wani gangamin siyasa a jihar minnesota a jiya laraba shugaba trump ya ce wannan mataki ne na kokarin barin iyalai tare da kuma kokarin ganin an samu kan iyaka mai cikakken tsaro daga bayan faru hakan matakin da shugaba trump ya dauka na raba iyaye da 'ya'yansu ya sa wasu kamfanonin jiragen sama na amurka suka nemi gwamnati da kada ta yi amfani da su to madalla a ana kuma mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalu da ya taimaka gabatar da shirin sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu darren smith ni ladan ibrahim ayo ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya